kalmar fyaɗe kalma ce wadda ta yi tambari a kwanakin nan saboda yawaitar samun aikata irin waɗannan laifuka a cikin al'umma a sassa daban-daban wannan ne ya zaburar da ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin jama'a musamman ƙananan yara suka dukufa ga wayar da kan al'umma da kuma kiraye-kiraye akan buƙatar ɗaukar ƙwararan matakai na magance waɗannan matsalolin a jihar kebbi ma batun ɗaya ne domin an samu koke-koke da dama akan cin zarafin ƙananan yara tamkar yadda shugabar ƙungiyar fafatuka akan kare haƙƙin mata da ƙananan yara mai suna tallafin mata zara'u ahmad ta tabbatar a nan inda kungiyar tallafin mata mun samu cases na cin zarafin 'ya'ya mata kuma abun bacin rai ma daga maza ne kuma ko mazan ba su ba kananan yara ba kuma muna samun cases waɗanda su waɗanda aka ci zarafin su nan ba sa so su je su kai kara ga hukuma saboda tsoro wanda mu muke ganin cewa rashin dokokin da suke ba su kariya idan sun kai kara ko kuma rashin tsatsaurar dokar da za ta ɗauki hukunci ya kasa har yanzu ba su jin ƙarfin gwiwa da su je su yi rahoton wayannan cases ɗin ko da an ci zarafin su. tuni dai da gwamnatin jihar kebbi ta karba kiraye-kirayen jama'a na ɗaukar matakan magance waɗannan matsalolin inda ta aike da ƙudurin doka a majalisar dokoki ta jiha da mai amincewa da samar da horo mai tsanani ga masu cin zarafin ƙananan yara a jihar ta kebbi mai baiwa gwamna shawara ta musamman akan bunƙasa lamurran mata zara uwali ta ce ana sa ran samar da wannan doka zai kawo ƙarshen aikata waɗannan laifuka a jihar ta Da wannan doka idan aka sa ta za a yi involving ɗin malamai, shugabannin al'umma da sauran dai mutane haka sarakuna da kowa da kowa zai shiga cikin wannan so idan aka samu aka yi implementing wannan doka a mutane kada su zama su yi shiru idan aka zo aka samu irin wa'annan matsaloli da Allah a yi magana saboda idan ba a yi magana ba ba za a samu wa'annan dokokin su yi aiki yadda ake so ba saboda idan ka ɓoye abinka irin wannan abu da ake a ce a ɓoye kada a yi magana ba yadda za a yi a hukunta mutum wanda ba tare da an yi magana ba. Dama akwai dokar kare haƙƙin ƙananan yara a Najeriya sai dai bayanai sun tabbatar da cewa jihar kebbi na ɗaya daga cikin jihohin arewa da ba su ɗabbaka wannan dokar a matakin jiha ba a yankunan su to yanzu wannan yunkurin da jihar ta kebbi ta yi ko zai yi tasiri wannan ce tambayar da na yi wa rabi'u bello gandi na kungiyar fafutukar kare haƙƙin ƙananan yara ta save the child initiative idan an ka samu ɗaya waɗanga dokoki wanda kula da haƙƙin yara waɗanda ka bayani idan mutum aka tafi kaza ga hukunci za a mishi to zai sa mai aikata hukunci nan ya tsoron aikatawa saboda ya san in aikata akwai doka wadda za a mai hukunci a kanta. Muhammad Nasir murya Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.